Shirin da ya saba zuwa muku daga gidan rediyon Dala FM murya zamani a yi sauraro lafiya. Allah ya taimake ki fulanin ɗan bare, Allah ya ja da ranki, Allah ya ƙara miki lafiya 'yan sarki jikan sarki, Allah ya kawo babban rabo fulani. takawa ki lafiya tafi a hankali sani yar sarki jikan sarki jakadiya bulki godiya miki ranke daɗe sanni da hutawa barka da fitowa madalla na gode jakadiya to jakadiya wani abin da ya ƙara ɓallowa sosai kuwa akwai batu ki ya daɗe to jakadiya ina sauraron ki fulani na ce ba dai kowa mu kaɗai ne a ta nan ko ba kowa a bayan bargaccen a ba kowa jakadiya to ai ma ranki ya daɗe gidan ne ai namu kin san akwai masu laɓewa sai a hankali a'a zakadiya ba kowa a nan wurin mu kaɗai ne ranki ya daɗe dama fulani da dace ta kira ni take ta wasu surutai take ta wasu maganganu ranki ya daɗe to me kuma ta ce wani abin ta ce ya ƙara faruwa mm. magana ce dai akan gimbiya madubi ran ke daɗe kin san dai abin da yake ta faruwa a gidan nan zance ne guda ɗaya ya ƙi ci ya ƙi cinyewa ya ce ka ce yawwan. Mm, an dame mu da wata gimbiya gimbiya ni wa billahi azim ma ban ki gimbiyan nan ta mutu ba. ta gidan nan an dame ran ki ya daɗe. dai ba a yi haka ba dai amma muna fata ke ma ta naki bangaren Allah ya kawo mana babban rago ranki ya daɗe. to sai me in ta mutu. Mm. a'a ranki ya daɗe. kamar ina jin tafiya kina zancen mutuwar gimbiya na ji kamar ana tafiya anya ba ai mana laba ba ranki ya dade je ki je ki zakadiya je ki na baki lafiya ranki ya dade ah wai wata irin masifa ce gimbiya madubin na an dame mu an dame mu kowa a gidan nan ba shi da wani zance sai na gimbiya madubi to ni dai wannan lamari Allah kai mana maganin sa Gayi rawar da tsalle kama da marayan kusu ashe ba kusu ne ba mutum ne dan aljanna ɗebo ruwa ka bashi ko bai sha mai watsar ko shi ne yaron malam ta jagun da nake ba. Toro he toro he toro. An ga ke gembe ya toro. Faratu, kimbiya. Juma. Gimbiya. To, sarki ga faratu ga gimbiya. Haka, haka. Kamar yadda na gaya miki, mun yi magana ni da ke, tun a wancan lokaci, a kan za a kira faratu da shi Juma. Kwarai, kwarai, haka ne. To, abun da ya sa muka kira ku dama shi ne. Faratu Juma to dalili da ya sa na kira ku da kai da Faratu yina so in fada muku cewa muna so mu bi mu ga kumbikun hada kanku gudi guda sarki gimbe ya ai ka ci gaba da gaya masu ai ba komai ba komai to kai faratu kai ne baba a wannan masarauta a cikin wannan gida juma dan uwanki ne ka ci gaba da kula da shi kana nuna mushi du yanayin yadda kuke gabatar da sarauta na wannan gida yadda kuke yi a da lokacin sarki toro yana rai saboda du wani abu tare yake kai dan uwan juna ne muna so ku vi ku hada kai. Torohe, torohe, torohe, wannan magana babu matsala. Dama shi juma nawa ne, kuma shi wannan abu du mai sauki ne, wannan zance fa an gama shi. Allah ya taimaki sarki Allah ya ƙara wa sarki lafiya Allah ya ƙara ma lafiya da nisan kwana da imani ƙasar birnin da taka ce numfasawa alher dan zakin duniya ka ran sarki ya manya hmm, sannan mai sunan manya Allah ya baka nasara mun same ku lafiya to ido ya gani ai ko tuba nake Allah ya taimaki sarki hmm, da an kalle mu an san muna cikin karasashi da kuma nutsuwa ta ran sarki da daman muna sauraro mun dawo ne akan batun da muka tattauna na batun banju da za a watsa na kwaɗi mm. don Allah ya taimake ka wannan magana da ita nake kwana nake tashi don ni buri na an ga ka hau karagan nan to ai mun gaya muku dama mu ba ma canza magana to ita ce mm. Allah ya taimake ka matsala aka samu a cikin ta kome ina ai inda matsala take ba ma tankararta. madalla da kulawa sai batu na biyu batun takadirai da kace a samu hmm. to Allah ya taimake ka Allah ya kara ma lafiya amin mun samu su wa'annan takadirai ba a taɓa yin su a ƙasar birnin da ba Allah ya taimake ka sun adabu kowa sun madallaci zali Allah ya baka <laughs> nasara a ana ba mu tarihin ba ta wa irinsa ba Allah ya baka nasara hmm, to shine muka ce bari mu shigo mu musu iso mun sai su dako a waje mm. muka zo muka iso sai a ba mu dama sai mu shigo da su ran sarki ya daɗe na mutanen nan an yi magana da su kuma sai an zo an same mu an ƙara mun yi magana ba dai an ba su umarnin ba za su yi to eh? Allah ya taimake ka ai magana ku ta daban ce idan kuka gaya musu daga bakin ku ai sai sun fi ɗaukanta Allah ya taimake ka mm. tunda ku din ai ku ne manya mu wakilci ne Allah ya taimake ka Ibrahim wato kun iya magana ran sarki ya dade wato da ku mata ne mujin ku bai sama mai ku shi ba <laughs> to kashi Allah ya magana ana nan nannade zance ana abubuwa haka Allah ya taimake sarki eh, ko dai dan da ta harkar dan toye-toyen nan ne ran sarki ya dade eh? <laughs> Allah ya baka na Wannan yi su ne da? To Allah ya taimake ka ai hmm. abin ne ka san sai ana. <laughs> Sun yara ne suka lalata mana wata kalma. Na'am. Mu ma sarauta ka san mu ne. Na'am. Akai tashi aure na fari. Hmm. Ana yin zaman ajo. Kware a zaman ajo. Hmm. Kware. Dan dan sarauta sai ya zo ya hauka raga ya zauna. Mai kalangu. Na'am. Mai shantu. Kware da ne kakaki. Wannan haka. Mai ganga. numfasawa alayar ana ta bugawa ruwa da abokan arziki yan malin ɗinka da ka sa babbar riga ɗan hmm. aljihun na buɗe ana ta sa ma alheri a yi ranar nan to sai muka abin da ya canza wasu sun zo hmm. an sa su riguna maza wai ana ɗaura kallabi na ana zagayawa ruwa ta yan shi ba mace ba shi ba namiji ba wannan rayuwa maza ma a ce wai sai muka ji an ce ma abin wai wai aju Allah ya taimake mu zama ajo muka ce muna yi Zama ajo ake zama ake zama ake kuma za a wata da'ira a yi ta kai kawo ana wasu irin juya juya abubuwa a mai da suna baɗala. Allah ya taimake shi ai wai so zamani suke bi ran sarki zamanin banza zamanin wofi Allah ya baka nasara al'adarka mm. ita ce kai wannan kai kai ne al'adarka kwarai da aniya wannan to ka dinga sa wasu wasu kartun maza suna fitowa suna wani kewaye kewaye suna wata rawa suna wani abu ka gaya mana wani abu gaskiya ne tun da kake a cikin dandagaryar dandamalin gidan sarauta ka taba jin wani abu ajo na wani juye-juye da ake ba wancan ba ina babu ba taba yi ba dan me za a dinga watsa mana al'ada Allah ya taimake ka ana gani Allah ya baka nasara idan da ba zan faɗi wani abu ba karka ce na shiga hurumin da wani ba da sai an faɗa ran sarki mm, in ka kauce za mu iya da kai saiti to ran sarki da ai duk ba kowa ne suka lalata wannan abun ba tsohon sarki ne mai rasuwa okasha shi eh ba san al'ada ba ba su aka yi kutun-kutun aka yi su karɓi sarautar nan. Sai da aka ga ba ma nan ai. Shiri ne. Ba abin da bai lalata ba. Shirin su galadima ne su makama dama makama can. Wambai. Da wambai yana ciki. Kan uwa gami ma. Allah ya taimake ka su. biyan banza biyan wufi. Ba da ban kan ƙara akai ba ai da abin sai ya mai yawa ran Uwanmu ne sai an ji mun mutunci mu. Shi ne ran sani. gaskiya ne kuma amma in wani ya tashi zai taba namu za mai cin mutuncin mu kuma Allah ya baka nasara a mu ajiye wannan ran sarki ne musu abin nan muji to godiya nake Allah ba godiya nake ran sarki ne in baka lafiya juyin duniya juyin I love na lebon ka ne. Wuce a rufe kato a bamu. To kai awa. Ni na fara kulma a matarautar nan. Tala! Tana! Tala! Na fi ƙarfinka! Na fi ƙarfinka! Allah ya taimake ka. Shi wannan yaron Ukasha mu ne babu alheri sai jan gaurayen nan farfashi. Eh, ce na ce da hayaniya tarman ya ce mu kanana hakimai eh, eh, eh, ba sarkin kake nema ba ina nema wannan to ni matar kake eh <laughs> kin ga jakadiya na rantsi da Allah zan zan dura miki a shari'a juyin duniya juyin duniya zo ka zo sarauta idan magana ta zo ka ce masha Allah. Ta sarki ne. shi sarki ne juyin duniya wallahi fulani di yanda zan yi da gimbiya akan kar ta fita zuwa dandalin nan wallahi sai da ta fita kuma duk matsalar su jakadiya ne haba suwai ba yanzu ba dama a yi muku magana guda ɗaya bara ku ji ba sai da na ga miki gagin biya na ki kula da ita duk inda take ki kula da ita amma sai da kika bata ta je wurin nan ko ba yanda ban yi ba da gimbiya kar ta fita amma sai da ta fita kuma duk dakarun nan suwai ba sai da na ce ka a fita da doki ko ɗaya a cikin gidan nan amma sai da aka fita da shi na faɗa haka ko ban faɗa haka ba kin faɗa haka ranki ya daɗe tuba miki to me yasa aka aikata haka ki hakuri ranki ya daɗe tuba miki kuma ranki ya daɗe kin san halin jakadiya da shige da fice haka ta zo min da maganar gimbiya ta ce miki me zancen bikinsu da amiru da kuka haka ta ce min wai mai yiwuwa ne wai kin faɗa ni kuma ni ta ce miki na faɗa i ita ta ce muna haka ta ce min to ni kuma ranki ya daɗe haka da na gani shi yasa jikina ya yi sanyi na ƙyala gimbiya ta fita to haka dai jakadiyan ta gaya miki ko abin da ta ce na ce ko i e, haka ta zo ta sami ni ta ce mu yanzu ke ko jakadiya ta ce miki na faɗa ko ban faɗa ba ai ni na sa ki aiki bai kamata ki fiye zancen mutanen gidan nan baki aikin da na sa ki kawai shine to ki ya daɗe tuba nake amma dole sai kin yi wa jakadiya magana ita take hana mu aikin da muke yi a gidan nan kira min jakadiya dai mai girma dan maje yana cikin gidan nan dai tunda dai harkan nan na ga dai zan zamanto ban da tsuntsu ban daga tarko wanda in dawo tun a farko dama ne masa mu baya wallahi tallahi da ɗari ne ya haɗa wani yau ka mai girma dan maje a ran sarki ya daɗe ranka ya daɗe ran sarki ya daɗe <laughs> kuma ai ku ne sarkin ai <laughs> na ran sarki ya daɗi Allah taimaki sarki to sarki guda ya zo gidan hakiminsa ko ai kaga da abin ran sarki ya daɗi a shigo a shigo ai a shigo ciki bismillah na gode na gode baka da yamma ah, ran kai daɗi an za mu fara kai da ku ran kai eh? daɗi barka da wannan lokaci barka ka dai to mun same ku lafiya sarki kuma guda ranka ya dade a ce sarki guda kuma ya zo ya dinga gaida hakimin sa ranka ya dade Allah a bar maganan nan to eh a ranka ya dade wancan lokaci dai an turo mana da randunan salalla kuma muka ce za mu yi mubaya'a to kuma daga baya dai Eh, aka samu wasu 'yan juyin juya hali aka zama sarki ah, to eh, ran kai daɗe abu ne ya zo mun bagatatan ah. ban san da shi ba to shi ne dai yanzu dai ba a mutanen bagwarawa haka yi kiran kai daɗe <laughs> kulli yawmin mu muna faɗa mm. duk wanda ya zo gurinmu ko ya ce ya zo zai mu baya'a mm. ko akasin haka muna gaya mai mu ba gun wanda muke nema sai gun rabbana gaskiya ne ranka daɗe abu na gaba hmm. ni tun ba yau ba na neme ka ka zo mu haɗa kai ai gane a ya mana bayan ka gama kewaye kewayen da shegantakar taku da kuka je kuka kulla kulla lallai ala tilas sai kun zama sarki to yanzu gashi nan ba sarkin kila mai unguwan ma Eh, um, mai unguwa ne ko ko dagaci ne unguwa na bagwarawa eh, Allah na tuba astaghfirullah <laughs> eh. Tsiyama ma ba zan ce da tsiya ba Allah na tuba astaghfirullah mai unguwa an mai unguwa ya dinga gogawa da hakimi hakimi na sarki mai gunduma guda wanda duk masu unguwannin a ƙarƙashin hakimi sai yau ko dagaci Allah na tuba wani nan wani nan muna magana da shi a nan wai shi fa ɗan dagaci ne na ce to ɗan dagaci Allah na tuba ba sai ka ce kai ɗan hakimi ba ne sai dan ɗan ji wani rayar maka ce mun wani ɗan dagaci ne kai ha wane shi a mai unguwa ɗan kai daɗe ka koma ni abin da zan ce ma duk wanda ya zo yi min bawaya'a hmm. cewa muke mai ya koma ya ci gaba da addu'a in Allah ya ba mu mulkin nan ku zo mu haɗa kai in Allah ya so mu cimma birnin Dala ta zama a sama da magautan mu mai ƙasa da su mm. ni shine burina da abin da ka zo faɗa na katse ma hanzari ga abin da na ce a je a yi shi za a yi Allah ya ba mu sa'a Allah ya dora mu akan makiyan eh ni zan shiga shi kenan ko <laughs> na baka lafiya madalla madalla ah. kai yanzu da Allah ya sa bawan Allah nan wato ashe yana sane da abin da yake faruwa to kenan na na janye Allah ba mu alheri kayi rawar da tsalle kama da marayan kusu ashe ba kusu ne ba mutum ne ɗan aljanna ɗebo ruwa ka bashi ko bai sha mai watsar to shi ne yaron malam ta ji da nake Bukatan mu yanzu ita ne, akwai wani littafi na babanmu, Sarki Toro. Faratu wannan ba ita ba ne ba tukuna, faya, ka gane? Haka ne Sarki Toro. Yanzu ma shi kenan na mu sake yin magana, wannan magana a bashi, wuce wuce kawai wuce. ni ma tafi yako na zauna kai ma juma ka tafi ka tafi kawai samun sake yin magana torohe torohe Ha ha. gimbi yaya haka ya saki soki ya haɗa kansu juna a lokaci daya gori daya ai ba haka eh kana magana da faratu yake yi yake gaya amani sarki ba shi da hankali kwarai littafi a ba shi littafi dafo da auka in ba zai faru ba <laughs> toro he toro he toro wani abu da na bi yi ke baka san me ba abi ya sa na bi na faratu ina so shi gimbi ya juma ya biya gane du ya abubuwa da faratu tana yi a cikin wannan masarauta kinga sarki idan ta yi a shikenan mu huta ba sai mun zauna ga sarauta ya same mu ga yaro namu bai san kan abu ba in ya riga ya sani kaga kinga kenan zance ya kare babu wata damuwa <laughs> gimbi ya toro wannan magana ta yi kyau aini ban san haka ne ba don ga ya ta zan hana in ce wani ya zo ya hafu, na san na ke sarki Gimbi <laughs> ya toro na wa. Kuna ina ne ya ka ne? Ga munan ga To, to, to, bismillah. Mm. Yawwa, ku shigo, ku shigo tana. Kai wannan wukar da Allah ku aje ta. Ana sallama. ku ajiye ta daga nan gefe kukan nan wanda mu dinga rike ta hannu saboda ka san aikin ne ya fi tafiya a hakan to ni dai ku sa ta a gefe ku zo ku dan burma mu Tambaya daga nake ana sallama ko ba a yi kai mu ma sai an mana kaurancin a nan gumu wake tambaya shi gani ya hakuri ku biyo bayana Allah ya taimaki sarki Allah ya ƙara ma lafiya. Ngoyaka. ran sarki ɗe mun dawo ga su mun shigo da su kai kai ya haka ne <laughs> cika aikin ne ya fara an yau ko wannan a hankali Allah ya taimake sarki bari yayi kama da kai na bi sauya na sarki ah. madalla Allah ya taimake sarki gani kura ta ci mutum Allah ya bar ah, sarki mm, to a zauna a zauna mm. Mm, madalla in ji sarki san barka sarki na godiya ne da godiya Allah ya taimake ka kai ya sunanka Allah ya taimake sarki Allah ya kara sarki lafiya eh. sunana ba ba zama eh? ba zama aiki kawai nake cikawa umarni kawai ke ba ko ba zama ba zama ba zama Allah ya taimake ka ba zama daga ji ka san ai ba za a zauna ba aiki kawai kaifa ai ne yadda ka ganna dogon zaman na <laughs> suna na ne dogon zama yi <laughs> ni ne wanda za ka ji ana ta labari tun lokacin muna yara da dai sunan da za su fi samun ne kai ah, wane wane yara to kuma a ce wani wane mutum ai kasan ya taba kashe mutum goma sha biyar a lokaci guda ne wane mutum shi yasa eh? Allah ya taimake ka ai kisa agunsu ba a bakin komai yake ba na 'yan damba ko irin kasan akwai kisa kirista da muke a damba ko Allah ya taimake ka shi ko na wancan nasu Allah ya baka nasara kamar yadda na faɗa maka tun a fari mm. wa'annan ba irin ba bane ba masu imani bane Allah ya taimake ka kwarai da gaske zubi na dai da za gani a kadan ban ma na kan taba ni amma kuma aka zo gida na kan tsire mutum ba komai bane ni gaskiya ne ba ai sai dai kaga kawai wuka tana wuwul wul ai ba zama din kenan ai shi nan na shi yasa da muka shigo na cika ajiye ta a gefe dan ni wani kaifi da ka kawo min na dauka masa rata haka ah. numfasawa alher dan zakin duniya ran sarki ah, ya riga ya muku bayanin me yasa muka ce a samu ku da mako? na'am eh, ba tsawaita magana mai ke da talakawa kai daya ka mm. godiya muke umarnin da muke ba ku duk wani mahaluki kowaye eh. koma a ƙarasa wa zero koma mm. Allah ya taimake ka kowaye kai ba zan ba kai ba dai ko in dai ba mai martaba ba ba zan faɗi suna ba kowaye ban cire shi ba mm. a kaddaman oh. mishi wai waziri haka kai ma kai kai muna wasa da ku muna wasa da ku an fara shelaman yana din ne ma Allah ya taimake ka aina ga suna takaita da dabi ne eh, to to to koma waye indi zai ba mu matsala zai shiga gona ta ko zo keta ta ko kunji wani yana suka ta hmm. ko ana shirin wani abu kai duk mutumin da ba a baya na yake ba wannan umarni na ne a kaddama mishi dalai kan Allah dalai kan Allah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 masarauta ce kun yan uwa mulki ga iko talatin ƙasaita kwarjini ga haiba mai dawa kai tari noma ga kiwo mai silken yaƙi da barare tari mai takobi da mashi